Assalamu alaikum masu kallon mu za ku kalli takaitattun labaran matashiya TV. A yau muna talata bakwai ga watan da Ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar. Bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa birnin Madina. Wanda ya daida ashirin da ɗaya ga watan Nuwamba dubu biyu da ashirin da uku miladiya suna na Khadija Ahmad ta daga takaitattun labaran. ministan sufurin jiragen sama a najeriya festus kiyamo ya bayyana cewa kamfanin jiragen sama na emirates zai dawo aiki a najeriya ka'in da in nan ba da jimawa ba kiyamu ya ce jiragen za su dawo aiki ne bayan wata ganawa da manyan masu ruwa da tsaki a haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke ƙasar dubai ya ce da zarar kamfanin sun gama shirye-shirye za su sanar da ranar da za su fara aiki a ƙasar mataimakin shugaban jam'iyyar apc na yankin arewa maso yamma garba muhammad datti ya bayyana cewa nan ba da daɗewa ba tsohon gwamnan zamfara kuma ƙaramin ministan tsaro bello matawalle zai karbi kujerarsa ta gwamnan jihar muhammad datti ya bayyana cewa hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke a ranar juma'a wanda ya tsige gwamna dauda da waldare na jam'iyyar pdp daga hakan kujerarsa ta gwamnan jihar ne ya ba su kwarin gwiwa na cewa za su sake samun nasara a kotun kolin kasar a nan kuwa hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa ndlea ta tabbatar da kama wani mai suna ibrahim momo da yin safarar miyagun kwayoyi a babban birnin tarayya abuja mai magana da yawon hukumar femi baba femi ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi femi ya ce an kama momo a wani sumame da jami'an hukumar suka kai maboyarsa da ke filin dabo a yankin daidai a birnin na abuja kotun ɗaukaka kara da ke zamanta abuja ta tabbatar da gwamnan jihar benue na jam'iyyar apc a matsayin halittattun gwamnan jihar kotun ta yanke hukuncin ne a ranar litinin inda ta yi watsi da karar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp tutus uba ya shigar gabanta yana mai kalubalantar nasarar da aliya ya samu a nan kuwa rundunar sojin saman najeriya ta operation willis pence ta kashe 'yan ta'adda da dama a cikin karamar hukumar igabi ta jihar kaduna daraktan yada labarai na rundunar sojin air commodore edward kafgit ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi ya ce jami'an sun kai harin ne da taimakon bayanan sirri da rundunar ta samu na cewa wani dan ta'adda mai suna bodori da yaransa sun kafa sansani a cikin karamar hukumar masu kallon mu duka duka alam ka kawo ƙarshen takaitattun labarin a tv amdadin ta ce abubakar mutala ibrahim amina tar muhammad sada da ku ne khadija amata nake cewa mu zama cikin koshin lafiya